فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين don haka kai hukunci tsakanina da su hukuncin da zai hallaka su saboda dogewarsu akan ƙarya kuma ka tserar da ni da waɗanda suke tare da ni cikin mumine daga abin da za ka halaka kafirai da shi cikin mutanena.